به ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فوائد نعم باب باب في سجود قبل الصلاه babi game da sujada kafin sallama na'am wa amma sujudul qabli fa sab'a amma sujada kabali guda bakwai da ke na abubuwa guda bakwai ake ma sujada kabali kamar na siya takbira sai ni duk wanda ya manta da kabbarori guda biyu ba aksara ko fiye da biyu gaira takbiratul ihram banda kabbaran harama sujada kabbalar salam sai yayi sujada kafin sallama ومن نسي سمع الله لمن حمده شو وين يمن هذا سمع الله لمن حمده مرتين او بيو فاكثر او في هذا قبل السلام سي جدا كافن سلم ومن نسي الجلسه الوسطى kenan wanda ya manta da sami Allahu liman hamida guda ɗaya ba wanda ya manta da sami Allahu liman hamida guda ɗaya za a yi ba zai yi ba a wannan fahimta sami Allahu liman hamida sai ya zan biyu ko fiye da masu guda ɗaya ana yi an gano wani ku na'am wa man nasiya al-jalsata al-wusta duk wanda ya manta da zama na tsakiya sai da kabbalar salam eh wanne ne zama na tsakiya zaman farko inda sallah yana da zama biyu akwai zaman farko akwai na ƙarshe to na farko eh, ya raba sallah biyu shi za ka kira shi da zama na tsakiya to wanda ya manta da zaman farko da ya zama tsakiya na farko ba zai kira kafin sallah ba saboda ya rage wani abu ne ومن نسي التشهد shi wanda ya manta da tayya da kabala salam sai su jira kabul sallama wa wan naqasa wa zada sadar ba da kawai wanda ya rage kuma ya ƙara ya za a rage kuma a ƙara an ce wanda ya rage kuma ya ƙare, ya yi sujjara kafin sallama wa mana hasa an gane ku ya za a yi rage kuma ya ƙari a wani bangare shi ne to mutum ya zo ya rage wato sallah mai raka a hudu ya rage raka a ɗaya da mantuwa sannan kuma ya wato yana cikin sallah kuma ya zo ya ƙara a cikin wata sallah ya ƙara an gane yana cikin sallah ya yi sujada wato sallah da kowa ya san cewa a cikin sujada sujada biyu ake sai mutum ya manta ya yi sujada uku ko ya sujada hudu ya yi sujada ya ɗago ya ƙara ya ɗago da mantuwa kaga wannan wannan sujjadar da ya dago ya ƙara wani abu an gane gashi ya ya wurga da raka daya ya manta ya yi raka uku sannan kuma a cikin sallolin da yake wani sai ƙara sujjada ko a cikin sallolin da yake yi sai ya ƙara ruku A nan ya rage kuma ya ƙara eh ko ya ya bayyana karatu wurin da ake koyewa inda ake koyewa sai ya bayyana na ya ƙara to wajen shi ma zai yi sujada kafin sallama za a rinjayar da bangaren ƙari akan bangaren rabi ومن أصر في ما يجهر فيه لا أنا جاي تفكر رجي أكثر فكر عادي ومن na sarrafi ma ما يجهر فيه duk wanda ya azurta a cikin inda ake bayyanawa a cikin sa sajada ko aula salam zai yi sujada kafin sallama su sujudul qabli sujada qabli ya tsari na na sai mai tsara eh. in ya cika wato wani karin da liman liman ya kara wani abu zai ba shi tunda yana bin liman ne dole sai ya yi ba zai da shi ba sai shi ma sai ya yi wannan ba zai shi ma in ya abin suna tare zai dala tare da liman shi wannan raka asali ai ba a lissafawa da shi eh zai ramata wasu malamai suna magana wannan raka tun da ba a lissafawa da ita to liman ya tsara ta shi kuma ya same ta daidai kamar sallah kamar sallah azhar wato shi ya zo ya tsara an yi raka daya liman kuma sai zai kuskure kuma raka a nan hudu sai ya miƙe ɗan raka da yamma shi kuma zai samu ya samu raka a wuce to dan da zamu ce ya ce da wannan raka a kace ya ce bai cika ba a gane dole ne wannan raka ɗaya zai ya kawo ta kuma ba abin da za a yi din nan tare da liman kaga idan liman yi nashi to shi in ya zo rama raka in ya rama raka ɗaya yayi ba hmm. Eh, ba tsari ba ta ce ne wajen su ne wajen ne wajen wajen shi. Ai, zama ko ba wanda ya samu. Ya yi jiki da kan tafi sani ba sai da aka gama sallah. A cikin masu tsoron wannan wajen shi, haka ana kan kuma ita kaɗai ya samu. Kana bai kai kamar sallah ba ke. نعم نعم الأخضر بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل للصلاة المفروضة ahwal أحوال na farilla suna da halaye guda bakwai murattabatin wato ababen jerantawa halaye guda bakwai wanda ake so a tafi da su a jere an gane To Adda alaiha da ake bayar da salloli a kansu suna da halaye guda bakwai da ake bayar da salloli a kansu arba'atun minha ala wujub guda hudu daga ciki akan wajibci imana guda hudu daga ciki jerantasu su dole ne a jeranta wa salasatun ala al ba. sannan uku daga ciki mustahabi ne a jeranta ba dole bane jeranta ba wallahi ala al-wujub wanda dole ne a jeranta awwaluha al-qiyam bi ghairi sunadain da farko tsayuwa ba tare da dogaro ba wannan shi ne tafi amma za ka wani ya ce awwaluha summa al-qiyam eh, wajen bugu ne na farkon shi a walu alkiyamu da gairin sinadi idan mutum bai da lafiya yana so ya yi sallah sai ya fara gudawa tukuna ya gani zai iya sallah a tsaye bai jingina da wani abu ba idan zai iya sallah a tsaye bai jingina da wani abu ba to sai ya jingina bai da sallah yana iya yin sallah a tsaye ba tare da ya jingina ba sai ya tsaya ya jingina ba sallah shine ma'ana alkiyamu da gairin ghairi tsayuwa ba tare da jingina ba Malkiyamu al da bi sannan na biyu sai tsayuwa da jingina wato ya zama to ya tsaya fa jingina sai ga zai kaji jiri zai ɗauke shi ya ga lalle ba zai iya tsayuwa ba jingina ba to sai ya tsaya amma ya jingina da bango an gani mm. ayu kallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ba wata rai sai abin da za ta iya inda za ta iya tsayuwa ba ba dogaro ta take ta ta yi in ba zai yi ba ta tsaya ta dogara sun maljulusi ne gairi sinarin sannan sai zama ba tare da jingina ba a gani tunda an gwada an gani an tsaya an jingina an ga ba zai yi a yi sallan ba to sai a zauna a yi sallan ba jingina sun maljulu su bi sinadin sannan sai zama tare da jingina fattartibu bai na yin arba'a a wuto wato jerin ta tsakanin wayannan guda hudu suna kan wajen shi ne za kadara ala halibu kun wannan mataki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan akan haka dole ne idza qadara ala halatin mina idan ya samu wani iko kan wani hali daga cikinta salla bi halatin dunaha sai yayi salla da halin da ba ita ba matsalar salatu sallar ta baci wani zama kan kujerar da ya yi bazan yi zama da kan kujerar yi bazan madogarar zuwa da kan kujerar eh ya yi magana ya goyi bayan zama kan kujera ya ce a zo da kasu jira sai eh, wato ma'ana matakin farko mutum na iya sallah tsaye yana iya sallah tsaye kasan mafi yawan ya kunda sani yanzu yana sallah tsaye sai shi ba tafiya yake tafiya yake to wajen wajen ruku'u wajen ruku'u yin ruku'u dagowa daga ruku'u ne ko matsalar shi ta dalilin ya akwai da an jajjera jira, amma jajjerawa mai dalilin jerantawa dalilin da za sa ka ce a jeranta shi ne na ce mutum ya yi sallah a tsaye zai iya in ba haka ba ya zauna in ba haka ba ya tsaye a kan sassaninsa dalilin da ya iyawa saboda da ya iyawa

sujada zai iya wani kuma zai iya komai zai iya zai iya eh, akwai wannan a ga wannan ba za ka iya ba Allah ya maka abin da ba za ka iya ba shari'a ta maka wannan zai ga wani ya zauna kan wani zama zai akan kujera sai zai zaman kawai wajen wajen zai da wajen tsagowa da nan shine zai zauna amma duk sauran sannan zai shi normal

eh ina ganin ba zai iya zai iya in a mota ne zai iya zama saboda mota eh, kujerar is off amma shi da sallah haka haka ne haka ba zai iya sallah haka ita sallah abu da ke kowa zai tsoron Allah kawai kamar ya kamar Eh. ba a sassauci a kan rayuwa neman ta ake gadagadan <laughs> na'am na'am alashmaru bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir ta wa yustahabbu taqdimu sultan fil imama yau an so a gabatar da sarki a wajen limanci shugaba mai mulki an so a gabatar da shi a wajen limanci mustahabbi ne marabbul manzil sannan sai mai gida in kana da gida misali mutumin da ya gina gidan haya to an so a ce shi zai ringa limanci ga gidan shi ko ba ma gidan haya ba ko gidan shi ne gina to shi ya ya zama limamin masallacin gidan shi summal mustaje sannan sai dan haya in ka ba da gidan haya mai zama a gidan haya da kai ba kai ke zama a gidan hayan ba shi ne yake zama a gidan hayan to shi ya yi limanci ga mutane na mai yuqaddamu ala al-malik ana gabatar da shi akan wanda ya mallaki gidan tunda wanda ya mallaki gidan lokaci lokaci yake zuwa gidan ya kawo ziyara ya ga yadda gidan shi yake ko na musamman zaidu fil fiqh sannan wanda ya karu kan ilimin fiqh na idan limamai suka yawa kowa yana son limanci kowa ya fi sakin hakkin shi kowa ya yi application yana son limanci to an rasa yadda za a yi a zaɓa sai a yi screening a gari farko sai a duba wane ne a cikin ya fi ilimin fito? in aka ilimin fito ilimin gyaran sallah ba wai ya iya rabon gado ko ya iya rabon gado ba abin da ya shafi mu da wannan da ba zai raba gado a mashallah a cikin limanci ba yawa ilimin fito a nan wane ne ya fi sanin sallah an gane ya fi sanin dokokin sallah shi zai limanci sai nan sun mazaidu fil hadis sannan sai wanda ya karu cikin ilimin hadisi shi ma wannan wajen ilimin hadisi wato an ga wajen ilimin fiƙi daidai ne to sai a koma da waye ka ilimin hadisi a wajen su kila wajen ce to me yasa aka gabatar da ilimin hadisi a kan da fiƙi a kan hadisi na abu da ake nufi da fiƙi sanin hukunce hukuncen sallah ake nufi kaga sanin amma mutum da ya san hadisi sahihi da sahihi ya iya sa amma ya sa amma sallah ya lalace ba zai iya gyara ba ga kuma matsala akwai wanda zai zama ya san hadisi da kyau wajen maganar tafihi da tafihi amma bai san hukunce hukunce ba wannan in ya san fito su kuma koma sanin hadisi ya san hadisin manzo ta san da kyau amma zaidu fil qira'a sannan zai zo wanda ya tsaro ga ilimin qira'a duk sun yi karatu duka gaba ɗaya sun yi karatu amma wane ne yake fitar da tajwidi yadda ya kamata wane ne ya fi karfin hadda tun wannan za a yi saboda ice cream ne eh wane ya fi wane karfin hadda wane ya fi wane tilawa da kyau to shi sai a gabatar da shi lawan da yake eh, eh, ne sai an wani abu to hmm. wani ya na sauti ai kuskure ne ai galiba masu yawan tilawa daga gargawa sai kuma samarunmu samarunmu mafi yawan samarin mu saboda mutabakan da ake yi din nan sun ba da muhimmanci wajen karatun qur'ani ba su ba da muhimmanci wajen karatun addini ba saurayi mahaddacin qur'ani gangaren amma bai san komai a addini ba saboda musabaka ake da ana musabaka fiqh da an samu fuka da yawa a ringa musabaka kawai da ahalin a gari to zai zama to wa'annan kaga mutum ya karanta ya karanta wa kanshi ne kawai shi ko qur'ani ana karantawa a baka mota a kai ka aikin hajji a kai ka kaza a kai ka kaza to shi zaka ga makaranta Qur'ani jiya ma ba san komai ba in ya hakin yana tilawa da zaka dauka cewa duk duniya ba mai ilimin shi da ka zo ka dan kwankwasa sai kwakwalwar nan ba komai a ciki sun san ya lalace zai kai mamaki an gane ya yi na'am eh, wa alaikum salam hadisin ne ke mun na tsawon eh. a karamu kai kasan malamai sun magana kan a karamu da kitabin lama in ka duba sharhin da malamai suka yi kan wannan matsala kai mamaki a wanda ya karantawa ya iya tilawa ya san fiye wanda su zamanin manzo Allah babu wanda yake garji kawai ba garji in mutum da garji yana tilawa to ya san fiye aya yau ba gara wanda zai yi mace ga mutane wanda yake ya fi ilimi shi ne duk wanda ya fi sanin littafin Allah to ya fi ilimi amma yanzu wani zai zama ya san qur'ani amma jahili ne fitin in ya kwaso ta bazara suka yi mamaki ana tilawa ana ana sallah ita ya kai mu kaza sannan ba zai zama shi ba zai kuna ta kuna ta sallah sai yana yana ta tilawa saboda bai san bai ta ba ita sallah gandi ne kuma irin muguntar da zai ba aka mamaki sun iya shirya mugunta da tsafi wallahi kun za ka yi mamaki sun mazai dukkan ibada sannan sai wanda ya karu wajen ibada wane ya fi yawan ibada sun malmusin na fil islam sannan mai shekaru a cikin musulunci ya daɗe a cikin musulunci wannan bai daɗe wannan yaro ne ƙarfin shekarar shi kaza wannan kuma ya daɗe ana gugurzu da shi ya san jiya ya san yau a cikin musulunci wanda za a fifita za a fifita wanda ya daɗe a cikin musulunci sun mazun nasab sannan za a zuwa mai nasaba to duk waɗannan sharuɗa kowa ya cika mutum da an cika zai duka wannan gidan da ya fito akwai alamar tambaya a cikin shi wannan kuma ya fito a babban gida gida mai daraja sai a fifita wanda ya fito a babban gida akan wanda ya fito a karamin gida an gani sai a fifita mai danki akan mara danki to wannan hanya ne ana so dai a mutane da san cewa akwai dalilin da ya zama kwarta wannan kan wannan ba san kai muka yi ba eh. sun majami'ul khalq sannan mai kyakkyawan halitta sai a duba wannan yana da kyakkyawan halitta fiye da wani sai a fifita shi sun ma hasanul khulq sannan sai a duba mai kyakkyawan dabi'a kuma wani ya kuma wani kyakkyawan mu'amala da kuma hulɗa da mutane sai a fifita shi sun ma hasanul libas sannan kyawun tufafi ake kyawun tufafi a nan wajen wato baya kazanta kullum yana cikin gyara kanshi ya yi tsafta ba ƙazami ba ne shi to irin wannan sai a fifita shi akan wanda yake ƙazami. idan an samu dukkan waɗannan wanda aka lissafa ɗaya ne babu wanda za a yi takali amma sai aka samu wannan ya yi aure wannan bai aure ba za a iya amfani da wannan duk za a yi duk za a iya ana neman hanyoyi so wannan ya yi aure wannan bai aure ba wanda ya aure ya fi ya fi sanin wasu abubuwa yana da yana da experience wanda wannan ba shi da shi za a iya yi duk za a iya yi a babu kamala sai da annabi ya ce duk mutumin da ya aure faqarin takmala min sabili hakika ya kammala rabin addinin shi fa da yake Allah ta min sirbashi da yi tsoron Allah cikin sauran rabin wato wannan wannan auren ya bashi wani daraja akan wanda bai da aure duka suna da duka manyan duka su masu ilimi ne wannan yana da aure wannan bai da aure sai a bibita mai auren Thank eh. duk ahir ya ce fiye daga cikin mutane a tsaruhun nisa'an abdullahi bin abbas yana magana kan yana yana yaban annabi ce fiye daga cikin mutane kowa daraja shi ne wanda yake yawan mata duk abin da ake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin kristin ba mai mace daya da mai mace biyu ba ɗaya suke ba saboda mai mace daya da wainiyar da yake dauka bai kai da mace biyu ba ya taimaka ma al'umma ya rage miyagun mata a cikin gari matan za su zauna suna yauke a wancan banza yanzu an tsare su an aure su sannan yana kulawa da su yana kaza yana musu tarbiyya na addini haka wannan wannan daukar nauyin da yake da ɗawainiya inda ya yana da ikon da zai iya to gara ka tara su din mutum ya auri mata hudu ya fi wanda ya auri mata uku mai mata uku ya fi na biyu mai biya fi na ɗaya an gano wannan shi ne abin da ya kamata ga mutum in kana da ikon daukar nauyin su in baka da iko kuma sai ka zalunce su kamar wannan shi ne matsalar ومن كان له حق iya iya ɗaukar ɗawainiya da biya lada ɗaukar ɗawainiya yana da lada sosai in dai mutum zai ringa ɗaukar nauyin iyalansa sosai ba wai ya bar iyalan ta wahala ba in ya auri wannan zai bar da bala'insa wannan ma ya bar da bala'insa

suna biya wa man kana lahu haqqun fi taqdim fil duk wanda yake da haƙƙi a wajen gabatarwa ga limanci wa na qasa an darajatiha sai ya tauye daga darajarta karabbid dar kamar mai gida in kana abdin bawa da shi amra'atin kare ya tauye ko mai gida in ya kasance mace a au da alim ko mai gida amma ba shi da ilimi sosai masalan da misali na amfani da wuyi sahabbu lahu an yastaniba man huwa alam bi an so gare shi in bai da ilimi kwata-kwata ya ji ku dole ne in bai da ilimi kwata-kwata dole ne ya na'ibantar da wanda ya fi shi ilimi amma in yana da ilimi sama-sama eh to mustahabi ne wanda ya ɗan iya sallah amma ba sosai ba to an so ya gabatar da ya na'ibantar da wanda ya fi shi ilimi wallahu a'lam a ah, hasanul kulk eh hasanul kulk da bi a conduct yana da kwando yana da halaye masu kyau wannan kuma yanayin halittar shi natural halittar shi mai kyau ne shi yi Hanson. wannan yi Hanson, wannan kuma yi ofi and both of them they want to be imam so we choose be Hanson one so that people will say our imam is a Hanson man <laughs> wani da shi ɗan wani eh, eh, daga cikin ba laifin ba ne ko ai ba sai mai da kashi ofi ba Magana nan da ya shi na ƙarshen nan, mm. cewa wani ina wuce tabulo an yi tsari da nan. Shi jahili shi zai nemo, ba jahili gidan shi ne ba, gidan shi ne kuma yana sallah. Sai dai kawai akwai abubuwan da in suka yi zurfi a cikin sallah ba zai iya gyarawa ba. To an so ya na'ibantar da wanda ya fi shi ilimi. Amma in jahili ne kuma wannan bai ɗaga da shi ba. A wurin sa liman misali, ko na'ibantar wa misali, shi zai yi koko zai samu malamai idan ka musu su yi to ya san wanda shi shi ma ya san manyan malaman ya san ga malam wani mai ilimi ga malam wani mai aka da Allah da malam iya zai iya Thank you. yana zuwa wajen a wannan bai da nutsuwa a wannan wanda a ga mutum ɗalibin ilimi mai na irin wannan ya zama shi mace yayi na san masallaci na san masallaci za ka cewa duk shi imamu shi ne dan shi ne dan dan aljanna aljanna shi ma shi ma duk mutum banza duka duka za a zauna gaba ɗaya ana tashi ana ta shan shayi ana ta wasu abubuwa da noma zo wasu abubuwa na da wasu abubuwa ana da goshi da kila ba zai yi ba amma dai zai dauna cikin zuwa da kan wasa da dariya shi ne dai san fi imani sai an zo sallah sai zai mutu sallah kaga wata aiki ba masallaci na nan da su bane akwai ne karka yan karka wurin a cikin masallaci ma ana karka cikin nan inda ake yi masallaci buɗe zai ya a cikin ake yi ake karka lokacin sallah ya yi a miƙe kuma ya sallah Ah, makabula mana sallah <laughs> ce an fashiya amma tare da zunubi ko tare da zunubin yin caca da suke a masallaci ba tare da zunubi ba eh? a ah, sosai kuwa kuma wanda da yake da iko ya saka suke mai sallari ga wajen saboda banna suke yaɗawa a doron ƙasa alayyiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wasu dusu fardu sab'a wato sudusi ɗaya cikin shidda ne kaso na mutane bakwai Ana ab ma wujud haji na barko uba tare da samun wanda ya sha makance shi Wa ya sha makance uba Ɗa ko dan da ko jika ko idan idan ga uba ga ɗa ko ga uba ga jika to yanzu an sha makance uba daga asubanci uba ya koma mai uba ya koma duk cikin shida wal ma al-hajj sannan sai uwa tare da samun wanda sha makance ta ita ma uwa ina ko wanda sha makance ta ita akwai masu sha makance ta da yawa akwai ɗa akwai kika akwai biyu daga cikin wa yan uwa yan uwa biyu zuwa sama sun sha makance uwa a wato abin nan sun sha daga cin ainihin sulusi zuwa cin sudus wal jaddati in idan faradat da kakanniya idan ta ta kakanniya ita kadai tana cin sulusi aw kana ma a ukura to shariku ko tare da ita akwai wata kakanniya akwai kakan kaka ko kaka ta bangaren uwa ga ta bangaren uba to duk sai tarayya cikin sulusi cikin sulusi shariku wal wahidatu fa aksar min banatil ibn sannan daya ko fiye da daya daga cikin yan uwa li ummi yan uwa li mai daya ko fiye da daya a gane ku أمي uwa da ummi eh, alwahida fa aksara min banatul um idza kana hunaka bintu sulb ɗaya ko fiye da ɗaya daga cikin ƴaƴan la'aus ابني wato ɗaya ko biyar da ɗaya daga cikin ƴaƴan ɗa ƴaƴan ɗa jika a gani mata jigo ina akwai biyar tsatso in mutum ya mutu ya bar diyarsa ya bar jikan jikanyarsa wato biyar ɗan shi ya mutu ya bar ya yarinyarsa wacce shi ya haifa sannan ya mutu ya bar yarinyar dan shi biyar da to yanzu ya za a yi ita diya za ta ci ɗai za ta ci rabi za ta ci rabi to nawa ne ya rage a cikin sulusai ne shi da ɗaya cikin shida ɗaya cikin shida to ita jikanya biyar ɗaya za su ci ɗaya cikin shida ne ya rage in ka haɗa rabi da ɗaya cikin shida zai baka cikon sulusai an gano nan ana so rabon ita mace ka bi yawansu ba a san rabon su ya fi biyu cikin uku mata dukan ba sa taruwa su cinye dukiya duka namiji ne su cinye dukiya duka idan mutum ya mutu ya bar diyarsa idan mutum ya mutu ya bar ya ɗaya za ta ci rabi in su biyu ne kaga a tunani a cinye dukiya duka ko in su biyu ne sai su ci ta kasa dukiya uku ka san ya wuce biyu uku su ka idan mutum ya mutu ya bar diya ɗaya sai ya mutu ya bar diyar ɗa ita ita diya za ta ci rabi diyar ɗa za ta ci ɗaya cikin shida wannan ɗaya cikin shida ka haɗa shi da ɗaya cikin biyu shi zai baka biyu cikin uku na dukiya in kana son ganewa ka sa dukiya shida ka gani ka ce miliyan shida ita diya za a bata nawa rabi miliyan uku ita kuma diyar ɗa za a bata ɗaya cikin shida na miliyan shida miliyan ɗaya kaga nawa ya zama kenan miliyan hudu nawa ya rage miliyan a kaga akan gaba kan dukiya uku ne kashi biyu cikin uku su ba tsiri da dukiya shi suka ci kuma ba kowa sai ke idan idan ya zama dokokin ne wannan zai zama aula zai zama da abubuwan shi tare da wani

an gane ko mutum ya mutu ya bar ɗan uwar shi shaƙi ya uwa ɗaya uba ɗaya nawa za ta ci rabi to sannan kuma sai ga ga uwa da abiya ya za a yi sai ta ci cikon sulusai nawa da cikon sulusai nan sudus kamar dai wancan ɗaya cikin shida wal wahid min walad al um zakaran kana aw sannan ɗaya ɗaya daga cikin yan uwa da umbai yan uwa da umbai mutum ɗaya namiji ko mace su uwa ta ɓangaren uwa ba bambanci kan namiji da mace nan mutum ya mutu ya bar ɗan uwa ta ɓangaren uwa za ta ci ɗaya cikin shida ita ɗaya ya mutu ya bar ɗan uwa ta ɓangaren uwa shi ba ɗaya cikin shida zai ci ko ba kuwa inda ɗan uwa ne zubi ɗaya cikin shida ne kawai in su da yawa ne kuma ko namiji da mace ko su da yawa ne ɗaya cikin uku sulus an gane kuma sannan dan uwa shakiki ko dan uwa da abi baya kore dan uwa da ummi amma kaga dan uwa shakiki ya kore da abi to amma dan uwa shakiki bai kore dan uwa da ummi haka dan uwa da ummi ah, bai kore dan uwa abi bai kore dan uwa da ummi shi ana bashi kafin shi dan shi ba azumi ba shi yawwa wal jadd ma al walad sannan kaka tare da da awwalad al ko dan da kaka in akwai da mutum ya mutu ya bar ɗan shi da kaka ba uba a galibu to sai ɗa sai a nan ta shi ne azumi kaka zai ci ɗaya cikin shida sauran abin da ya rage nawa ya rage miliyan shida kaka ya ci miliyan ɗaya miliyan biyar sai ya kwashe duk nashi da shi kare idan akwai idan akwai yara a cikin su da mata kuma yi da su yara maza da mata namiji zai samu double akan mace in mace ta samu 500,000 shi da samu 1 haka za a raba shi uba za a bashi 1 over 6 na dukiyar na ba shi wani za ka na shi da zai ba shi wani lokaci sauran abin da ya rage kuma su raba a yaran namiji ya samu dogon na da gwamnati na الفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وواجبا أدو اختيار البقعة ومثله التوجيه نحو الكعبة وأدو أدو اختيار البقعة واجبا ما لم يزل لسافة zaɓen waje zaɓen wajen da mutum zai ibada mutum ya zaɓi waje mai tsarki in zai ibada wajibi ne wa misluhu tawjihu nahwa al-ka'aba misalin shi fuskantar wajen ka'aba mutum zai sallah ya kalla al-qibla shi ma wajibi ne wa hadirin niyyata inda zalika fa innahu aslun lima hunalik kuma ka halatto da niyya a wajen wannan domin lalle wannan shine asali da abu da ke can ka halatto da niyya dole ne mutum zai sallah ya niyya hmm. wasil biha takbiratul ihrami lil fard wal ma'mum wal imami ka sadar da kabbaran harama da shi ka sadar da kabbaran harama shi kabbaran harama shi ma farilla ne lil ga mutum daya lil fard ga mai sallah shi kadai wal ma'mum da mamu wal imam wal imam kazaka ya amilu sannan karatun fatiha zaka fardu shi ma farilla ne karatun fatiha khilafan li abu hali abi halifa shi abu halifa karatun fatiha ba dole bane a wani abu halifa da mutum zai kafara harama sai karanta kul wallahu ahad aya ɗaya kawai zai iya ruku saboda fakara umma ta yasara min alquran karanta abin da ya sauka daga cikin alqur'ani in mutum ya zama to mu da ya sauka wajen shi kana kafara harama kai mu da mudhammata kai ruku shi kenan zaɓe bi sallahu ka zo ka bi sallah kawai sai ya karanta kun huwa Allahu ba fatiha sai ka bi sallah kuma sai ka ba fatiha kawai haka aka yi sallah za ka bi shi bayan annabi ya ce la salata liman lam yaqra ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba an ce ya halatta bambancin mazhaba za a iya bin juna sallah shi shi su iyayen da ya da na a cikin sallah suna karatun fatiha amma ba dole bane sun san gana suna iya bane shi yan hannabiya eh? akan wannan matsala yi ke wani matsala kan su kaman kaman matsalan ba corona virus su ba kowa samu su ba sa hada jiki da su hada sau ya kamata Abdullahi ya kana nan bi sai da shi haka su ne zaka cewa kana mutuwa na guduwa su a wajen hada sau ba haka bane hada sau haka ne wato kada kada ai haka ya zama ai seti seti da seti haka sai ga wannan ya ya ba wannan tazara wannan ba wannan wannan ba wannan yan malaysia yan pakistan yan india yan afghanistan yan pakistan duk ruwa kana da yawa a duniya ba wanda ya kai mazhabar su sun kowa ya kai mazhabar su kishin ka baka isa ka tare da su daga ra'ayin ba إن تبقى لك يسأل الله والله كشف وجودي بس دي بخلع كل كشف وجودي أجيب غرتي ولا بخلودي كمان ما خلع آه أيضنا بتصور الكل الناس أقوين منا كهذا شو ولا ولا ألفا ألفا محمد ولا كمان ليس في لون شيء ما شيء ما شيء هذا أما والله يشوف الله في ذلك شيء بس أبدا توجه إني حقيقة وأنا أبغى بس هذا بس هذا ولا بس za a yi zai shafi takalmi a fili yake yanzu ya ɓoye saboda kullum ya yi jayayya ba wai jayayya yau su ɗauki alifin kuma sun ƙara wani kawa kuma kasa bai su dalili ba su da shi shi aikin da bisin da riga manyan malamai sun ce ba a yi a bashi ba yi fushi da sai ba ka suke tafiya suna da tsananin zafi da saurin ta kuma akan banza ba ba hujja babu wata ba mai ta'assubanci da tsakali da ke da bala'i kamar ta kuma sun fi yawa mazhaban da take binta a wajen yawa ita ce shafi'iya sai malikiya hanabila da kawon ba su hanabila daga saudiya shi ke nan sai wasu ɗan wurare da ba a rarrawa shi ke na amma yanzu mazhaban malikiya na afirka galiban sun sun ɗan yanzu malik ya zo a madina amma mazhaban shi ta bace a madina nan su dawo eh. daga da kuma shi ma hana imam ahmad bin hanbal mazhaban shi ta dawo daga kufa daga ainihin can bas a kufa da basra sai ga mazhaban ta dawo makka da madina na? na kuɗi? ina da jaga? ya da hannu gaskiya nan wajen ba malamanta malaman yan kaɗan ne wanda suka san da karanta da ita maganin ba malaman da za su zauna da karanta da kai usul na malafiya ba wai da su ba akwai ba da bai usul din malamin guri ya san malafiya bi ma'anar kalima da kuma akwai wani littafi na usul da suke wanda shi ya shigo da ita na usul da suke na ka sauke ka to wannan littafin sai ka san malikiya suna kama hujja da kaza dalili kaza da ka'idar su kaza to ya san ta wani kawai fasarawa ya shi kawai haka to mafi yawan malaman haka su kuma wani bayan ma haka suke mafi yawa daga cikin su akwai iyakacin littafan da na sauke shi kenan ka gama littafi kaza littafi kaza an gama da malikiya kenan wani an gama da ibiya wani an gama da risala shi kenan an gama malikiya duka يحملها الإمام أنا كما أنا فهمت هما نعم يحملها الإمام wato liman ya ɗauke ta aunin mahaifu wannan magana ce tsantsa masujudu ma wato liman ya ɗauke mana karatun fatiya in yana karantawa sai da shuru eh abin da ake ɓoyewa ba kuma sujudu ma'ar raf'ir ra'as sannan sujada tare da dago kai farjani farilla ne guda biyu malak kasirun nasi da yawa daga cikin malamai annas na malamai ne farilla ne guda biyu wanda da yawa daga cikin malamai sun faɗe shi na'am yawan ba ne da ya san ba ba sai karatu ba jima'i na wani aiki da ka kare su cewa ba Allah shi kan tsawon da ke tafi a wani su a mutiyar ba mana bin ba su suna da takalilanci ko da sun gana hadisi inda hadisi imam ɗinsu bai ba da fatawa da ya da shi ba duba mai imam ɗin ya ce imam ya ce in ga imam ɗin ya shuru ya imam ɗin tun ga ya shuru hadisi bai da sauki ko a ce an shafe shi baya aiki ko su mai wani irin fassara suna da inganci sosai yanzu sallah asuba karfe nawa suke yi suna sallah asuba ne su sun ce sallah asuba ya fi kyau a yi shi in gari sun wayewa ba su yadda a yi sallah su ba sallah ba sa sallah asuba galibin da farkon fitowa a alfijir gari ya kusan wayewa din nan rana kafin rana ya fito shi suke sai da za a kaga an kira sallah duka ba ka je wannan garin sai kamar karfe yanzu karfe nawa ke sallah ba shida da nawa shida saura kwata ko to su za su yi shida da rabi ko shida ko bakwai saura daga ana kira sallah ba eh su ce wannan na karshe shine zaɓe asfiru bi sumus fa innahu a'zamu li ujurikum haka za ka yi ka je garin sai daga duk karshe wasu abubuwa zai ɗauka ba ma addini ba ma san addinin ba saboda yanayin da suke abubuwan su wani asiru da suri akwai asiru wato ku yi sallar shi da fito da asba shi wannan wannan asba din wato ma'ana da za wato sun ce ma'ana gari ya waye ku yi sallar asba an gari ya waye to shi sun fasa nan ala zahiri amma wani hadisi da aka haɗa da shi cewa annabi yana fa aqama subh ina shaqqal fajr wannan su la ya fadu ya arifu ba'dhum ba'da annabi ya tsaye da sallah asuba lokacin da alfijir ya fito mutane ba sa kusan gane junan su shi annabi ke farawa amma fa kana ya karau bi 60 ila al-mi'a yana karanta aya 60 zuwa 100 to kaga in ya ja dogon sura tun daga farko alfijir yana jan dogon sura har ya waye shi ne aka fasara wannan asiru din nan ku ja dogon karatu har zuwa ga wayewan gari ba ana nufin wai a fara karatun bane da wayewan gari shi suka suka fasara shi da zahiri suka yi watsi da sauran hadisan kuma zai ɗauka suka sallan a rafi manzannin suka ce a raka ياتي اكل خبر واجب فين ذا حديث يا انت حديث النبي في كرو القياس الناس القياس يا حديث بس اجي حديث في ذا حديث يا زمان مشهور هو يا زمان متواتر شيء بس كي بيت كاش اكل قياس سنا في قياس ما بيوم ما ذا قياس ما ذا بحال النبي بس بابو دي في قياس ان ذا كاين ريسيرش ان ذا كاين اي اي a project akan kiyasi to za ka rinci maza ba a tabiya ke za ka za ga hadisi kana kana gani ya inganta zai wannan haza hadisin yukhalifu bil qiyas fala yuqbal wannan hadisi ya saba mu kiyasi ba a zama insha Allah ubunu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نعم